Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna tare da Nura do Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin mu zagaye duniya. Wanda ya saba zaɓo wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi wa bankwana. Daga cikin labarin da shirin ya waiwaya, akwai harin da mayakan Boko Haram suka kai tare da sace mata 'yan gudun hijira sama da 200 a jihar Borno, sai kuma jihar Kaduna inda a nan ma labarin babu daɗi. domin da rana tsaka warai ido na ganin ido 'yan bindiga suka sace ɗalibai sama da 200 za a ji yadda aka sake zaɓar sabuwar ranar gudanar zaɓen shugabancin ƙasar senegal al'ummar sudan ta kudu sun tsallake rijiya da baya domin kuwa aniyar wani sabon mugu da ya bayyana ce ta watsi bayan da ya yi ƙoƙarin shirya juyin mulki a ƙasar duk da cewar har yanzu ba su gama murmurewa daga ƙazamin yaƙin basasar da ya ta gayyara su ba wato dai ana kukan targaɗe karaya kuma na neman kunno kai shirin na mazagai duniya ya kuma leƙa zirin gaza da kuma bitar ranar mata ta duniya. A ranar Alhamis da ta gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta hannun babban jami'inta mai kula da ayyukan jinƙai a Najeriya, Muhammad Malik Fal, ta tabbatar da rahoton sace mata 'yan gudun hijira sama da 200 yayin wani hari da mayakan Boko Haram suka kai a garin Gala da ke karamar hukumar Gamboro. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata, inda mayakan na Boko Haram suka yi wa matan akasarinsu 'yan mata ƙawanya kafin yin awon gaba da su, bayan da 'yan gudun hijirar suka shiga daji domin neman itatuwa. a wancan lokacin da yi wani mazaunin garin sala abbas ya yi mana ƙarin bayani kan lamarin gabanin tabbaci da mahukunta suka bayar a ce yara mata kimanin shekaru daga goma sha daya zuwa sha biyu zuwa sha uku su fita daga gida su tafi itace ba su dawo ba sama da mutum ɗari kaga dole ne hankali ya tashi muna cikin tashin hankali sosai wannan halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun har ga Allah na cikin masifa a wannan yanayin da ake ciki su 'yan matan nan suna zaman kam ne a sansanin 'yan gudun hijira na garin gamborun gala to halin rayuwar nan da ake ciki mutumin ƙauye ba noma ba kiwo sai dai dan tallafin da gwamnati da wasu kungiyoyi suke dan kawowa zuwa wani lokaci to wannan dai ba lalle ne a ce ya ishi mutum a rayuwarsa ba to suna fita su je su yi itace a bayan gari kilomita 20-30 daga gamborin gala zuwa yamma haka in suka zo suka siyar su samu abin da za su rufa kansu asiri da su da iyayensu wallahi to ko bara ma an dan samu irin wannan matsalan akwai 'yan mata da suka tafi sama da arba'in ba su dawo ba har yau kuma ba wani abin da gwamnati ta yi a kai to ga shi haka bana ma sama da ɗari suka fita ina ga a ciki sun dawo bai wuce mutum sha uku ba. To a jihar Kaduna da ke arewa maso gabashin Najeriya ma dai labarin ba daɗi yake da shi ba. Domin kuwa da safiyar ranar Alhamis ɗin da ta gabata, 'yan bindiga a jihar Kaduna suka kai farmaki kan wasu makarantun firamare da sakandaren garin Kuriga da ke karamar hukumar Cikun tare da sace ɗaliban da adadinsu ya zarce 200. kamar yadda za a ji cikin rahoton wakilin Aminu Sani Sado. Mutumin da ya zo da AK bindiga ya tunkaro ka a gari ya za da shi. Gaskiya ranka da ni yanzu ba <laughs> ce kuriga ba ko da ka san kaji haka muke a kula da sarkin kuriga alhaji lawal abdullahi kenan a lokacin da yake kokarin yi wa gwamna obasani karin bayani kan halin da mutanen garin ke ciki ita ma wata mata da aka tafi da yarta mara lafiya ta shiga damuwa. Uba sani da ni baɗu. Dan Allah dan annabi ku taimaka mana. Kuwa Allah da manzon shi ku kwato mu ya'yan mu Allah ya an so mu ya'yan mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah. To ko yara 'yan makaranta nawa aka tafi da su? Sani Abdullahi malami ne a makarantar sakandaren da ke garin Kuriga. kuma yana makarantar lokacin da lamarin ya faru da misalin karfe takwas saura kwata na safiyar alhamis ya ce sun samu nasarar tserewa ne shi da wasu yara kimanin 700. jss ku riga mun rasa yara 187 primary school sun rasa yara 125 amma 25 sun dawo gwamna uba sani a lokacin wata ziyara da ya kai ya ce gwamnatinsa za ta yi bakin kokarinta wajen kubutar da waɗannan yara da aka sace. Za mu da yaran nan dukkan su gida insha Allah. Ita gwamnati amfanin ta kare dukiyar al'umma da rayukansu. Kuma kamar yadda ku sani jami'an tsaro ba su da yawa. Saboda haka muna ta kokarin cewa yau in aka yi 'yan sandan tsaro. Su ma za a ba su AK-47 su rike. To kaga haka shine kaɗai za mu iya kare dukiyar al'umma. kuma kan rayukansu. Aminu Sani Sado Kaduna, RFI Hausa. To har yanzu dai shirin na zagaye duniya na Najeriya, inda bayan sasanta tsakanin gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma shugaban hukumar Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. A farkon makon da ya kare babban kwamandan ya baiwa duk wani fitsararre wa'adin mako biyu kan ya tuba ko kuma aiki ya fita kansa. Daga kanan ga rahoton wakilinmu Abubakar Isa Dandago. Yadda askarawan Hizba suka tarbi babban kwamanda Alshak Aminu Ibrahim Daurawa kenan bayan dawarsa bakin aiki. To kome ya gudana a zaman ga abin da Mala Aminu Daurawa ke shaida min. Kuma alhamdulillah an fahimci cewa wasu shaidanu ne suka shirya wannan cikin jawaban da ya da jawaban da ne da wanda su masu sulhun suka fahimta sun fahimci cewa abin da ya faru kenan kuma alhamdulillah yanzu an daidaita mutane da dama ne dai suka taka muhimmiyar rawa wajen nasarar wannan sulhu to kowane kallo masu lura da al'amura ke wa sulhun ga abdulwahab ahmad sa'id ita sasantawar ta fi a kawo wani sabo domin sabon da za a kawo shi ba zai yadda ya dora a inda aka tsaya ba zai kokari yana tsoron gwamnati yana ganin cewa kamar alfarma ta mai amma dawo malam aminu daurawa zai sa gwamnati ta tsaya da kafarta shi kuma ya dora inda ya tsaya sannan kuma ya kiyaye kurakuran da ita kanta hizba take yi domin ya san jama'a ba su mai uzuri nan gaba ba tun dai kallo ya koma hukumar ta hizba tun lokacin fitar labarin wannan sulhu abin da ya sa wasu mata daga kano ke cewa Allah dai ya kara rufe asiri kar Allah ya daɗa kawo kwatanci irin wannan gaskiya mun ji daɗi sosai saboda mun gode muna son daurawa kwamandan hizbar dai a jawabinsa ya baiwa duk wani fitsararre wa'adin mako biyu ko ya tuba ko kuma aiki ya bi ta kansa tunanin da aka baka na mako biyu shine ka je kai tunani cewa tuban za ka yi ko jihar za ka bari abin jira a gani dai shine sabon salon aikin da hukumar hizba za ta kaddamar wanda ta laƙaba wa suna operation kau da badala abakar isa dago daga kano rp To daga Najeriya shirin zai tsallaka zuwa wasu kasashen yammacin Afirka uku da suka hada da jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso, waɗanda suka sanar da kafa wata rundunar dakarun haɗaka da za ta yaƙi matsalar ta'addancin da ke addabar su a yankin Sahel tsawon shekaru. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Babban kwamandan askarawar jamhuriyar Nijar Musa Sallau Barmu wanda ya sanar da matakin cikin wata sanarwa bayan ganawa da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso a Yamai. ya ce sabuwar rundunar da za ta fara aiki ba tare da jimawa ba domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke addabarsu. Ba a dai fayyace girman rundunar haɗin gwiwar ba ko adadin dakaru da za ta kunsa. Sai dai Janar Barmo ya ce sojojin ƙasashen uku sun amince da ra'ayi guda, da za ta samar da yanayi mai kyau da zai ba su damar cimma manufofinsu kan tsaro. Wannan sanarwar ita ce ta baya-bayan nan da ke ƙara kusantar da makwabtan uku. waɗanda suka yanke alaka da tsohuwar uwargijiyarsu kuma babbar aminiyarsu ta fannin tsaro wato Faransa, wajen mai da akalarsu ga Rasha. A shekarar da ta gabata sun shiga rundunar diflomasiyya cikin ƙawancen ƙasashen yankin Sahel da nufin samar da tarayyar yankin. Kana a watan Janairu sun bayyana ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS ta yankin yammacin Afirka. To yanzu kuma sai Chadi inda 'yan uwan Yaya Dillo ɗaya daga cikin masu hamayya da shugaba Muhammad Idris Debi wanda jami'an tsaron ƙasar suka bindige a ranar 28 ga watan jiya suka yi zargin cewa gwamnati ta bayar da umarnin rusa ginin jam'iyyarsa ta PSF ne domin batar da shaidar da ke tabbatar da cewa an yi wa ɗan uwan nasu kisan gilla. Izzaddin Tambadillo shine mai magana da yawon 'yan uwan marigayin ga kuma abin da ya shaida wa Radio France International. Muna cikin bakin ciki sannan kuma mun fusata saboda haka ba za mu iya ci gaba da zama a gida don nuna alhini ba matukar ba a gabatar mana da dalilai na kashe shi ba mun fusata ne saboda an kashe dan uwanmu wanda muke matukar ƙauna. kisan gilla ne aka yi wa yaya dillo kuma an aikata kisan ne a tsakiyar rana kuma a bainar jama'a to sai dai har yanzu babu wata ƙasa ta ƙetare da ta ce ufan a game da wannan abin a sha muna sanar da gwamnati cewa duk wani yunkuri na ɓoye gaskiya ba zai taɓa kaiwa ga nasara ba domin kuwa mun yi imani cewa abu ne da ba zai taɓa yiwuwa a mulki jama'a cikin yanayi na rashin adalci ba sun gaggauta rusa ginin jam'iyyar psf domin batar da shaida ga masu bincike sun yi haka ne saboda a zatansu wata rana masu bincike za su zo domin haka ne suka batar da duk wani abu da zai iya kasancewa a matsayin shaida. Euh, Izzaddin Tambo Dillo mai magana da yawon 'yan uwan marigayi ya yi dillo ɗaya daga cikin jagororin 'yan adawa a ƙasar chadi To bayan shafe jerin makonni cikin rikicin siyasa sakamakon ɗage zaben shugaban ƙasa da shugaba Maki Sall ya yi, da ƙarshe dai kotun fasalta kundin tsarin mulkin ƙasar Senegal ta amince da 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar, kamar yadda shugaban mai barin gado ya buƙaci a yi. Nasiruddin Muhammad ne kama na wannan labarin. A cewar kotun ta yi nazari sosai kafin ayyana 31 ga watan Maris a matsayin ranar kada ƙuri'a, amma sakamakon wasu sauye-sauye suka sanya dole aka rage ranar zuwa 24 ga watan. Ana sa ran wannan mataki zai yayyafa ruwa kan rikicin da ake fama da shi a ƙasar sakamakon ɗage ranar zaben da Sal ya yi. Shugaban da yake kan mulki tun shekarar 2012 ya bayyana cewa ya ɗage ranar zaben ne sakamakon zargin rashin cancantar waɗanda suka tsaya takarar da kuma gudun kar hakan ya janyo tashin hankali a Senegal kamar yadda aka samu a shekarar 2021 da 2023. Ɗagewar dai ta janyo cece ce a ciki da wajen ƙasar tare da zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu. To daga rikicin siyasa sai na tashin hankalin yakin basasa, inda a makon da ya kare Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa Sudan na gab da zama ƙasa mafi fama da yunwa a sanadin yaƙi. gargadin ya zo ne watanni sha ɗaya bayan barkewar yakin basasar kasar. Rikicin da ke tsakanin jagoran gwamnatin kasar Abdul fatah al-Burhan da shugaban rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF Muhammad Hamdan Daglo ya laƙume rayukan dubban mutane tare da rusa a kasar da kuma durƙusar da tattalin arzikin ta Yakin na watanni goma sha ɗaya ya raba mutane sama da miliyan takwas da muhallansu abin da ya sanya yakin matsayin wanda ya fi kowanne haddasa hijira a duniya. Da take jawabi shugabar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya cindy mccain ta ce a yanzu yunwa ita ce babbar barazanar da fararen hula a sudan ke fama da ita shekaru ashirin da suka gabata yankin dafur shine mafi fama da tsananin yunwa sanadin yaƙi a duniya sai dai yanzu akwai yiwuwar yankin ya yi kunnen doki da sudan ɗin kanta mccain ta nuna takaicinta kan yadda duniya ta manta da sudan da irin tsananin da fararen hular ƙasar ke ciki duk a sakamakon yaƙin da sa iya magance shi ta hanyar tattaunawa. A Sudan ta kudu kuwa jama'a ne a ciki da wajen kasar ake kyautata zaton har yanzu suna ci gaba da yi wa wani sabon mugu da ya bayyana tofin alatsi ne. Shi dai wannan mutum da ya kasance ɗan fafutuka yanzu haka jami'an tsaro na tsare da shi a can kasar Amurka bayan bankaɗo shirinsa da aka yi na shirya juyin mulki a kasar Sudan ta kudin inda ya yi amfani da makudan kuɗaɗe wajen sayan makamai. Har wa yau, Rikayya Abba Kabaran ce ta kawo mana ƙarin bayani. akan wannan rahoto. Bayanai sun ce akwai kwakwaran zargi da ke nuna cewa za a yi amfani da waɗannan makamai ne wajen ƙaddamar da juyin mulki a ƙasar. Mutumin da aka bayyana sunansa da Peter Biyar a Jack ya shiga Amurka da taimakon mahukunta shekaru hudu da suka gabata bayan da ya ikirarin cewa shugaban Sudan ya ba da umarnin yin garkuwa da shi kuma a kashe shi. A wancan lokaci gwamnatin Amurka ta ba shi takardar izinin shiga ƙasar cikin gaggawa shi da iyalansa guda hudu. Babban mai gabatar da karar da ta shafi laifukan ta'addanci a jihar Arizona ya ce an gurfanar da Mr. Ajak da wani mutum mai suna Abraham Cole mai shekaru 44 da kuma Uttaman kan zargin yunkurin kitsa juyin mulki mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma mallakar makudan kudaden da gwamnati bata san da su ba. Makaman da Mr. Peter da abokan aikinsa suka siya sun haɗar da bindigogi kirar AK-47 da tarin gurneti da bindigogi marasa ƙara da ƙananan bindigogi da kuma miliyoyin alburusai. To yanzu kuma sai yankin gabas da tsakiya, inda dangantaka ke ci gaba da yin tsami tsakanin Isra'ila da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin zirin Gaza. A daidai lokacin da kasashen da ke kokarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta suke ci gaba da bada himma wajen kawo karshen yakin Gaza da aka shafe watanni biyar ana fafatawa. wannan ya biyo bayan zargin da isra'ila ta yi cewa hukumar kula da 'yan gudun hijirar da ta fara aiki a yankin tun daga shekarar 1949 na ɗaukar ɗaruruwan 'yan ta'adda aiki zargin da shugaban hukumar philip lazarini ya musanta Muna cikin wani yanayi da ake yin ƙoƙari a siyasance na kawar da hukumar kula da 'yan gudun hijira a yankin Gaza. Da safiyar yau, wakilin Isra'ila ya sake nana ta furicin firaministan ƙasar a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya ce kwata-kwata babu wani abin da hukumar kula da 'yan gudun hijira za ta yi a yankin bayan yakin Gaza. shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a zirin gaza philip lazarini to daga gazan sai amurka inda a tsakanin talata zuwa lalabar da suka gabata shugaban amurka joe biden da abokin hamayyarsa kuma tsohon shugaban kasar donald trump suka lashe zaben fidda gwani a jihohi da dama a kuri'ar da aka kada lamarin da ke nuni da cewa za su sake fafatawa da juna a zaben shugabancin amurkan da ke tafe a ƙarshen wannan shekara michael kudusun ya haɗa mana rahoto nasarorin waɗannan manyan 'yan siyasa biyu a manya-manyan jihohin ƙasar da suka haɗa da jihohin california da texas masu yawan wakilai na nuni da yadda fafatawar neman shugabancin za ta kasance nikki hali ta lashe jihar vermont inda ta taka wa trump birki wajen lashe dukkanin jihohin amma tsohon shugaban ƙasar ya lashe sauran jihohin da ake ganin za su cire mata kitse a wuta kamar su virginia massachusetts da maine waɗanda suke da adadi mai yawa na masu zaɓe zaɓe da ke da sassaucin ra'ayi A ɗaya bangaren kuwa fafatawa ɗaya tilo da Biden ya yi rashin nasara a talata ita ce a Samoa wani ƙaramin yanki na Amurka a yammacin tekun Pacific inda wani ɗan takara da ba a sani sosai ba Jason Palmer ya doke shi da ƙuri'u hamsin da ɗaya arba'in. Nan gaba a wannan wata ne ƙarin jihohi za su gudanar da zaɓukansu inda sakamakonsu za su tabbatar da Trump da Biden a matsayin 'yan takarar jam'iyyunsu. Biden mai shekaru 81 da Trump mai 77 ne dai suke kan gaba a jam'iyyunsu. duk wada korafin cewa sun tsufa. Ranar takwas ga watan Maris ɗin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar mata domin lalubo matsalolin da mata ke fuskanta da kuma duba hanyoyin warware su. Bikin ranar na bana dai da ya gudana a juma'ar da ta gabata ya zo ne a daidai lokacin da mata ke fuskantar matsin rayuwa sanadin tashe-tashen hankula da kuma tsananin talauci. Akan wannan rana, Michael Kudusin, ya zanta da saudatu abubakar kabir shugabar mujallar muryar matan afirka yaya wannan rana ta riske ku uh, wannan ranar ta iske mu alhamdulillah cikin ƙoshin lafiya kuma da ci gaban rayuwa da ake samu so ita wannan rana kafin dai yanzu da za mu ce eh, majalisar ɗinkin duniya ta ba mu wannan rana daman mu a matsayinmu na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba mu wannan inci na mata ya riga kuma ya ba mu wannan daraja da muke tafa fitika ake cewa a kwato ma mata yancin a kwato ma mata hakkin su mu daman musulunci ya riga ya ba mu wannan hakkin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruwa da tsaki ganin cewa mun samu wannan inci namu takin wannan rana a wannan shekarar shine tallafawa mata don kawo ci gaba cikin hanzari. Me zaki ce a game da ci gaban mata a halin da ake ciki? Mata suna fita neman ilimi idan na ce fita neman ilimi ba wai sun fita sun je wasu kasashe ko sun fita sun shiga makarantu a'a yanzu akwai abin da ake koya online ko mu ce allin sai ga mace a gidanta ta yi digiri ta yi masters ta yi komai online bata ma fita ta je ba sai ce wannan babban ci gaba ne wani kalubale ne ya fi ciwo mata tuwo a kwarya a inda kike kalubalen da muke fuskanta shine na rabe-raben macen aure da yake faruwa kuma maza suna guduwa suna barin mata da yara da tarbiyyansu da ɗaukar nauyinsu kamar kowace mace 'yar uwata mai fafutuka more especially ni da nake da muryan matan afirka wallahi idan ka ji waya ko text message ko abubuwa na mata da suke zuwa duka kuka ne akan ya zan in rike iyalina ya zan in ciyar da 'ya'yana an gudu an bar su ko an sake ni an bar ni da waɗannan. yara yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ce mana eh, tuwo a ƙwarya shawara guda ɗaya ce kowace mace ku ƙarama ce ke ku babba ce ke kowace ƙabila ce ke kowane addini kike yi shine ki nemi sana'a kowace mace inda take a duniya shine ki nemi ilimin zaman rayuwa kuma ki nemi dogaro da kanki saboda aka ce guntun gatarinka ya fi sare ka bani Muna godiya kwarai da gaske Saudat Abubakar Kabir. Na gode. Tattaunawa tsakanin Michael Kudusin da Saudatu Abubakar Kabir shugabar mujallar muryar matan Afirka. To da batun ranar mata ta duniyan shirin mu zagaye duniya na wannan makon zai karkare kuma a madadin rankatakaf kaf ɗin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.